salatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdullah alladhi arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala din kulli walau kariha al kafirun wal shirkun fasbih innaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata da Allah wanda ya kama wannan lokaci a inda malam zai gabatar da wato karatu darasi a nan. a asalin wannan wuri shine wato masallacin abu ubaita bin jarrah wanda aka fi sanin sa da babban masallacin juma'a wanda malam khamis al-misri yake jagoranci wasu ba su kanci masallacin malam khamis al-misri kamar aka aka saba dai a cikin gari to a sanadiyan wannan wato tafsiri da malam ya saba yi a cikin garin kaduna fiye da shekara goma da kuma sai Allah ya sa malam ya a wato tafsirin ya fadada yana zuwa America duk shekara ɗan kwanaki kusa shekara biyu uku kenan to bana ma malam zai koma to sai aka akwai akan sa a gidan rediyo Kaduna kowa ya san lokacin da ake cin ake cin sahur malam yana gabatar tafsiri to a ce abin wannan faragar kuma baya malam baya nan kuma shi kira faraga ta tafi kuma ga karon da ake samu to sai malam ya yanke cewa bari a yi tafsirin a bashi lokacin da ya wuce sai kaga kuma ana sawa sai kaga kamar shekaran akai domin kada wannan faragar kuma malam ya gangaro zai sauka da haka shine kun ji makasudin to maimakon a ce a taƙaita a wuri ɗaya ta ga to shikenan bari a sanya tafsiran wurare wurare alhamdulillah malam yana zuwa wurare ci gaba da tafsirin ba baya ake komawa ba to wannan yana daga cikin masallacin da aka zaba na domin gudanar da wannan tafsiri mai albarka da haka za ka ji tafsiri ne wanda malam zai gabatar yau muna masallacin matasa da asuba yanzu kuma gashi ana nan kuma an jima yana masallacin unguwar rimi a inda dama na agi ne asalin su masaukin malam muna fatan Allah ya sa mu dace naka wanda ke sauraron mu da kuma wanda ke jin mu wannan shine makasudin tafsirin Allah ya hada mu a cikin lada ya kuma sanya mu wannan karatun albarka kuma abin da zamu ji Allah ya ba mu fahimta bayan haka akwai wanda suka turo tambayoyi guda biyu kafin malam ya fara malam bayan mukaddima za a gabatar su sannan sai wani ci gaba assalamu alaikum الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد يوم سجرما <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا مجلس تفسير من وتر رمضان من البركة muna cikin watan ramadan watan alkhairi watan karatu watan al'itq minan nar watan alqiyam wasiyam watan ciyar da dukiya watan karin tausayi watan da kyauta kan gwaɓaɓa kan nanaga kan maimaitu har ma shugabanmu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kyautarsa kan karu a watan ramadan fiye da wato arrihul mursala iska wadda take kadawa ba ta da shamake ko kan da garki wannan shine watan a ci gaba da tafsirin mu na ramadan har yanzu muna cikin suratu al-mumtahana wato sura wadda ake mata jarrabawa ko ake ainihin tuntubarta ko kuma surar da ke nuna ana jarraba mata masu imani bayan an yi yarjejeniya irin ta hudaidiyya to a yanda muka saba mukan karanta tambayoyi waɗanda kan yawaita zuwa gare mu tambayar da ke hannunmu a yanzu malam ne hukuncin ainihin inshora a musulunci wannan magana an shayin magana kan inshora cewa inshora a yadda inshora take haramun ne domin a inshora akwai abubuwa uku akwai caca akwai riba akwai kuma ainihin wato ciniki irin na kasada Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 4 aya mai lamba 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما كرك تدوك يتكاننكم بالباطل دبنا إتكو إنشورة misali kana da mota sai ka ce da kamfanin inshora to kamfanin inshora ina da mota ina tsoron gobara kar ta cinye motata ina tsoron kadari ina tsoron kar a sace sai kwantar da hankalinka biya mu naira miliyan kaza shi suke kira premium ka sai wannan wanda shi ne maganin duk abin da zai faru duk abin da ya faru to shi kenan za su zo su yi maka maganin abin da zai faru da kai to tambayar ita ce in bai faru fa ina kudinka in bai faru fa tun da ɗayan biyu ne ko dai motar ta samu tsotsayi ko kuma Allah ya kare ta kuma ta samu tsotsayi kuma ba tsotsayi a hannun waye to kaga kayi cinikin kifi a ruwa kayi cinikin biri a sama wannan shine bai gharari to akwai wannan cikin inshora hanyar cin dukiyar mutane da banna ne da yahudawa suka kawo da haka inshora a yadda take baya halatta bisa fatawar malamai na soshi masu kyau saboda akwai kyata ciki wannan a kyata ce akwai bai gharari gashi a fili akwai kuma riba saboda ka baya halatta inshora a yadda take a yanzu nan amma ana iya zuwa a nemo tsarin inshora irin na musulunci irin su attakafulul islami wanda kasashe da yawa suna yi wannan babu laifi mutum ya je samu kamfanin da suke yi in ma inshora yake su amma irin wannan na zamani na hanyar cin dukiya bil batil ba wa aklu amwalin nasi bi ghairi sayyidi nafsi like tambaya ta biyu a yani tambaya ce wata shafi matakan tarbiyya malam wani matakai akan bi ai mai aya tarbiyya abu ne mai insha Allah ta'ala tarbiyya na farko tukun ka zaɓi mata ta kirki saliha nagartacciya haka ke ma ki zaɓi miji na gari ana sa rai da yardan Allah aka samu wato mata ta gari miji na gari da yardan Allah za a samu 'ya'ya masu nagarta sannan kuma yani aka yi aure kada a abubuwan da za su ke kushin. tarbiya abinda nake nufi nan ya zama kana ƙarya ɗanka in yaji zai koyi da kai ki a matsayin ki na owa babansa in yi ajiyar kuɗi yana kallon ki sai ki ɗauki wandonsa ki ringa ɗan lalabewa ko a ko ta naira da ke kwanti aljo ki ɗauka ɗanki na gani wallahi zai koyi da ke saboda barewa ba ta gudu ita ta yi ne rarrafe ka wannan su ne matakan tarbiyya sannan a koya ma yara ga yadda ake cin abinci a ci da hannun dama a kira sunan allah karka dinga cin abin da yake gaban wani kafin gabanka in kana ci da na gaba da ka bari ya fara yanko loma kafin ka yanka kar maka ka zurma hannu a baki a hana ma yara wato zuba miya a jika tarbiyya ne a hana musu kwakulo ta tsoro majina daga hanci suna kaiwa baka a hana musu yawo da reza ko da allura ko da matsefasa don kasu ciyo a hana musu kallace-kallace marasa amfani a saba makwakwalansu da jin ƙur'ani kullum wannan matakan tarbiyya ne allah ya mana muwafaka ya samu dace tamboyin kenan za mu je ga ainihin karatu inda muka kwana alarin makaranto mana allah ya datar da mu بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فآقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لكن ونن سورة الممتحنة سورة لما تستين mun ɗan taɓo tarihin dalilin ma saukar ita wannan aya inda Allah ya fara da la tattakhidhu du'adukum awliya kar ku riki makiyana makiyanku masoya mun faɗa a tafsirin baya hatibu ibnu abi balta'ata shi ya ɗauki takarda ya rota mutanen makka yana ba su labari wanda wannan babban kuskure ne Nadi ya aika aka je a karɓo takarda daga hannun azza'ina kuma aka ce in biki fidda wasiƙar ba za mu tsira taki ji sayyidina ali ta fitar da wasiƙa ɗin daga ainihin kitsanta aka ce mai sa kai haka sayyidina umar ya ce da'ani adrib unqahu fa innahu nafaqa annabi ce ya umar me za ka ce game da mutanen da suka ji yakin badar la'allallaha ittala ali badarin ila Allah ya kalli sai ce if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wannan ne farkon dalilin saukar ita wannan aya to sai ake ta bayani kan yadda ake wala'i har ma lokacin da aka ce idan mata suka zo muku famtahinuhunna Allahu ala bil imanihin to a ƙarƙashin siyakin wannan ne wannan aya ta taho wa in fatakum shay'un min azwajikum in wani abu ya kubuce muku daga matayenku ilal kuffari zuwa kafirai fa'aqabtum <clears throat> kuka tashi za ku dau matakin fansa shine fa'aqabtum to fa'atul ladina zahabat azwaju mithla ma anfaqu su waɗannan matayen mazajen matayen da suka rasa ainin matayen su to ku ba su wani abu dan ku rage musu raɗaɗi na hasara goma da goma da fata an gane ko wattaqullahu ku tsoraci Allah kuma tsoron Allah shine fi'ilul ma'mur wa tarkul manhi kayi abinda aka ce kayi ka bar abinda aka ce ka bari ku ji tsoron Allah wanda da shine ku nan kuke masu imani aya ta gaba يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه ولا ياتين ببهتان يفتدينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله نعم إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يا كي ومن النبي صلى الله عليه وسلم idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka idan mata mu'mine sun zo maka suna maka mubaya'a ala alla yushrikna billahi shay'a akan cewa ba za su hada kowa da Allah ba ko ba za su hada Allah da wani ba kaga shirka kenan sai zamanto ajanda ta farko akan mubaya'a din kasu shirka li'anna shirka a'zamu dhunub mafi hadarin zunubi kenan mafi munin abin da mutum zai tinkari lahira da shi kenan shirka Allah ya tsare mu da shirka da danginta idan suka ce ba za su yi shirka ba mhm, wala yasriq na kuma ba za su yi sata ba kaga sai aka jero manya-manyan laifuffuka shirka sai sata ta biyo sata kuma shine ɗaukan abu a wuri wanda yake ba ta ka ba da haƙƙi gare ka ba in mutum ya sa hannu a aljin wani ya ɗaibe ya zama sata kuma sani in mutum ya ɗauki abin da yake ba shi ba sata hukuncinsa kuma a yanke hannun ɓarawo kawo mana aya da suke a yanke hannun ɓarawo malam والسابق والسابقة فاقطعوا أيديهما جزاء والله عزيز حكيم وكاجي أظن الله فرأى جمال قراو cikin suratul ma'ida aya mai lamba 38 was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim da barawo da barauniya ku datsa hannaye jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sakamako ne kan abin da suka tsururta narko daga ubangiji mahallin shahid kaga da aka ambaci abin da za su yi shirka dai kowa san matsalar shirka an gane ko mu sake koma baya game da shirka kawo mana aya da Allah ya magana kan shirka إن la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha na'am ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما wannan aya ce mai lamba 48 a cikin suratu an-nisa ya faɗi irin ta aya mai lamba 112 irin ta ya faɗi irin ta aya mai lamba 72 a cikin al-maida al-muhim Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi period Allah baya gafara duk wanda ya mutu yana shirka amma wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yana gafarta abin da ya koma bayan shirka ga wanda yake so kaga da ya ambaci sharuɗan da za na baya'a ba za su yi shirka ba mun kawo aya da ke da alaƙa da shirka da aka yi magana kan ainihin sata mun kawo aya da ta yi magana kan mai sata to sannan kuma wala ya ba za su yi zina ba akwai wata aya الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كاجيكو مزناتيا أتكين سورة ميلمبا ده دهدو آية تبيو سورة النور الله يكي ده مزناتيا ده مزناتي قبولا ليسو كتسماجيا نتي كتسماجيا هنوا ɗari to ma kuma in ya taɓa sai shi ya mutu suna haka ta tabbatar da haka to abinda zai baka mamaki kuma shi ne wajen sata sai aka fara ambatan namiji ko amma wajen zina sai aka fara ambatan mace aikun jakaranto, a ja ya to sai aka ambaci mace saboda sata karfin hali ne sai gogan namiji ne karfin zuciya amma ita zina kaga abu ne na kwalliya da wani dafara da yauki da kubewa da yanga da tsiyataku sai aka ambaci mace shi yasa aka ce kada ma fala taqda'na bil qawl kada in kina magana ke mace ki dinga taghannuji kina rausa muriki saboda cikin abin da aka jira ma waɗannan mataye Allah shirkina billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahun kasu kashe 'ya'yansu kisan kai Allah ya hana wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan me fajza'uhu jahannam na'am ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wannan aya ta 93 kenan a cikin suratul nisa wato Allah na cewa wanda ya kashe mumini da gangar sakamakon su jahannama har abada ba zai fita ba shi yasa ibn abbas Allah ya kara masa da a fatawassa duk wanda ya kashe mumini la taubata lahu dan ne har abada finnar khalidan mukhallada tare da wannan fatawa ce na san sahabbai sun sa a kan haka amma an nuna maka wato <clears throat> girman laifin kisa to waɗannan mataye idan suka zo Allah na cewa ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka almu'minat yubayyi'naka suna maka mubaya'a ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznin wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu ba za su zo kuma da wata ƙarya ba su ƙirƙira nan gaba gare su gaba ga hannunsu ko kafafunsu kuma wala ya'sinaka fi ma'rufin suka ce buhutan kamar su zo da ɗa wanda yake ba na aure ba sannan su liƙa wa miji kuma ba su saba maka ba in aka samu waɗannan sharuɗa to fa bayi ya manzon Allah kai musu mubaya Allahu akbar kuma ka nema musu gafara Allah saboda inna Allah tabbas shi Allah ghafurun ghafur fa'ul sigatul mubalagha fil ghufran me yawan gafara ne rahimun me yawan jin kai ne Allahumma ighfir lana warhamna na san tambaye ku menene bambanci tsakanin rahman da rahim hal hunaka farqun suka ce duk ɗaya ne dukkanin in ka kalli وتو مواد سكن كلام الرحمن رحمن أقراء حاء ماء رحيم أقراء حاء ميم بمبنكن كوي سكتي الرحمن يعني ما أبو الرحمة شاملة مستغرقة جامعة شملت الكافر والمؤمن والفاسق المطيع أم الرحيم لا وكان بالمؤمنين رحيما سيما سوء إيماني رانا الاخره to Allah ka ba mu rahama din ka ba mu kuma rahimiya din gaba daya Allahumma amin sai aya ta karshe a cikin wannan sura يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني وأن النداء نكراني ماذا قوة ba ga kowa ba haida sai Allah ce ya ahlar duniya la ina ma najeriya take lokacin da ƙwani ke sau ya halal hausa kama ba kira ka ba sai ya kira mu da sunan da yake kowanne tsada ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na iya sunawa abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yace in ka ji Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu fa inna rabbaka وخالقك ومالكك يناديك ولا يناديك الله إلا لأحد الأمرين إما ليأمرك فأتمر وإما لينهاك فانتهي in ka ji Allah ya kira ka to ɗayan biyu ka wanda ya mallake ka ya san gabanka da bayanka da komai naka yana kiran ka, to ba zai kira ka ba sai ɗayan abu biyu ko zai baka umarni ne to ka bi umarnin ka umartu ko zai hana ka ne to ka hannu to anan ku kalla mai Allah ta'ala yi mana hani ne ko umarni ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tatawallau hani ne ko umarni hani ne me dalili sau kace hani sai ku ce li anna lama huna lin nahi lamun nahi ne ina alaman lamun nahi din سيكتي لحذف النون الآتية في آخر المضارع أي أصلي اصل تتولونني أي تتولون يتولون نعم تتولاني يتولاني تتولينا الأفعال الخمسة كينا ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون تؤيتكم لام النعي أي سنة في لمضارع إليه سنة مزمي دوري لا تقل la tazhab to ina alamar ɗauri shafi nu'ara la ta kun gane kuwa sauraka Allah ta'ala na cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku jibinci shine tawallau ke kada ku jibinci kauman wasu mutane ghadiballahu alaihim da Allah ya tishi da su a kullum mumini yakan roki Allah ya tsare shi daga al-maghdubi alaihim al-yahud haka ne sukan ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin maghdubi alaihim ya Allah ba hanyar waɗanda ke fishi da su ba ina son tambaye ku so nawa muke wannan addu'ar na sha nawa sha nawa sha bakwai ala raini ina ka samu wannan lissafin madibbo kuma gaskiyarsa a asubahi raka'a biyu azhar raka shida lasar nawa na'am magariba nawa lisha nawa ta kaga magana ta fara gaskiya wannan in ba mu ambaci nafila ba kenan ko kuwa mu tsaya kan farilla kawai to kullun kana roƙon Allah Allah karka kai mu ga hanyar waɗanda kai fushi da su da kuma batattu da fata an gane ko to sai Allah ce kada ku jidinci mutanen da Allah ya yi fishi da su to mu tsaya nan yau za ga 'ya'yan musulmi da yawa suna jidintar waɗanda Allah ya fishi da su suna kwaikwayon su a halayensu april fool wannan wata da ke karewa watan april yau 21 ga wata ko kwanaki 20 da suka wuce ɗaya ga wata akwai 'ya'yan musulmi da ke bikin april fool april fool ka zama foolish and fooled ya za ka yi bikin gafarai kafirai suka zo da wannan biki na idin april fool ko baka san ana yi ba ne sai ce la jama'a wallahi a kasuwar fante ka gagiwa na tallan tsire suka ce allah sai ka ruga da gudu da kaji ta ce april fool amai da kai wawa wannan shi ne bikin to duk wanda ya raya irin wannan biki to ya saba ma wannan hali la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhi kar ku jibinci mutane Allah ya fishi da su ko ka iske musulmi yana happy birthday wai ya haifi ɗa sai a tara yaron in ya kai shekara bakwai ko goma sai a zo da kendir a kunna da cake kaga iyayen ana biki happy birthday to ina faɗa ne ba dan yi ba ku ji ba kyau wallahi duk wanda yayi koyi da waɗannan mutane kamar ina ba da misali ne musulmi ya rike ainihin sifarsa da Allah ta'ala ya bashi ko ka iska wasu suna bikin wai ranar masoya san valentine a watan february ranar mazinata dai misali la ta tawallau da sauransu iri iri iri ko ka iske dan musulmi yana sa wando da yayi sallah sai ga fantinsa a fili wai shi ask down kuma dan musulmi ne ko ka iske ana ainihin gashi nan dai abubuwa iri iri marasa kyau la ya kyau Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina karanto ayar لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Allah ta'ala ce ne la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a a dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika zuwa ƙarshe aya mai lamba 28 a cikin sura mai lamba 3 Ali kada muminin su riki kafirai ainihin masoya to anan wurin sai ce ya ku waɗanda suka yi imani la kauman qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci mutane da Allah ya fishi da su kad ya iso min al sun fidda kauna game da rabon lahira kama yi isal kuffaru min asal kubur yadda kafirai suka ɗaibe kauna daga wanda ke cikin kabari don wanda ke cikin kabari shi kafiri bai ma san da ni'imar kabari ko azabar kabari ba hala amma kai mai imani ai kana da kyakkyawan zato in ya mutu da imani har kabarin ba alkhairi ne amma banda kafiri sai Allah ya ce sun ɗebe kauna game da lahira don ba su da rabo an gane ko yanda kafirai suka ɗebe ƙauna daga waɗanda ke cikin kabari waɗanda ke cikin kabari insha Allah mumini na cikin ni'ima wallahi baka da tsoro wal qabr sahana imuhu wa azabuhu wa kilahuma lil mar'i mudakharan inji al qahtani cikin nuniya kabari ya tabbata akwai ni'ima ciki Allah ka bamu akwai azaba kuma an aje mu mutum aikin aikinka Allah ka samu kirki muga sakamako na kirki wannan shine karshen wannan sura mai lamba ta 60 al-mumtahina ko al-mumtahana yanda wannan sura ta kammala Allah ka kammala mana rayuwar mu da alkhairi da kuma bin Allah da takawa zamu je ga sura ta gaba malam karanto mana بسم الله الرحمن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم بسونا الله مرحمة ميتم ميزنكي bismillahi da sunan Allah ar-rahmani malamanmu suka ce magamin kyauta kyautarsa ta gami ar-rahimi makibancin kyauta shi na abinda na gaya muku ɗazu a baya a wannan sura sunanta suratu saffi kuma an ɗauko wato wannan sunan ne daga aya ta hudu inna allaha yuhibbu allazina yuqatilu fi sabilihi ne saffan ka'annahum bunyanun marsus malaman asbabun nuzul na cewa sahabbai sun zo na suka cika ina ma ubangiji ya sauka mana da abin da zamu lazimci shi kullum ya kace ku dinga tasbihi ga Allah araftum tasbihi babban lamari ne ita ce sura ko mai lamba 61 a Madina aka saukar da ita ayoyinta kuma guda 14 ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa sabbaha lillahi ma Allah tasbihi wa huwa al-aziz Allah shine al-aziz mabwahi gagara misali al-hakimu gani sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah yana tambaya lima taquluna ma la tafalun me yasa kuke faɗin abinda da ba ku aiwatar na'am wannan doka ce ga dukkanin musulmi ba wai ta takaita akan dalilin saukar ayan bane hmm, al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ya'ani daga nan har kiyama ta tsaya me yasa za ku ke faɗin abin da ba ku cikawa lima taquluna ma la taf'alun yan siyasa lima taquluna ma la taf'alun misali ga nake barawa wanda kika ce wani zan aure ka na yadda dan me kika kauce lima taqulina ma la taf'alina wanda ya bayar yin alkawari zan aure ki ta bar kowane saurayi sai kai dan me ka juya mata baya baka da dalili lima qulta ma lam taf'al ya ku malamai iyaye magada annabawa kuma kanku lima taquluna ma la taf'alun inda akwai cikin ku da malamai su za ka samu karancin masu haka don sun fi kusa da Allah Allah ya yabe Allah ka sanya mu cikin su saraka doka ce <clears throat> ta game ko ɗanka kai masa alkawari ku yi haƙuri zan yi tafiya zan je kano zan je abuja amma zan ce maka keke ka fa ba shi saƙo ya riƙe, da kada baba oyoyo ina keke na sai kuma ta cika ba nugu ina ba ta cika ba nugu ba shi alkawari ba lima kun ma lan taf'al ka koya masa ƙarya ke sai ne masa a ban da hali can na samu hali ya fi daɗi ko da ya ji ciwo ya ji raɗaɗin gaskiyar da ka faɗa sai tashi mai gaskiya amma ka faɗa ba ka ba shi ba ka haɗa masa goma da goma ga ciwo ba ka ba shi ba ga shi kai masa faɗa me kake yi kenan kuma ya ce ku an na alaikum nara kai ya ku waɗanda suka yi imani lima na ma la taf'alun dan me da ƙaƙa me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa tsaya ku ji kabura makatan ka karanta kabura makatan inda Allah an ta taqulu ma la taf'alu kyama kyamar ta girma a gun ubangiji a ce kuke faɗin abin da ba ku aikatawa Allah ka tsare mu da haka yan wa ko wannan ma ya ishe mu abin da ya kamata mu zudda hawaye mu yi kuka saboda kasawa daga cikin matsalar al'ummar yau al'ummar musulmi rashin cika alkawari Allah kuwa rashin cika alkawari ni na gani da kai alkawarin da ba za ka iya ba gara ka ce ba zan iya ba ko kuwa wani ga amana wannan kimar ka ajiye ni zan yi tafiya ne zan je umra hajji misali zan je saudiya amma ka ajiye wannan kimar ina ba ku misali sai ka ce to ba komai zan ajiye maka yanda nake ajinawa sai alkawari sai ka bari wannan ya dauka yi aiki da ita a zo a yi jifa da ita inda bai kamata ba waccan magana da ka faɗa ka ɗaura kanka kai ka ce zan ajiye maka yadda kamar tawace kamar amma kalli abin da kai sai mu ja maka wannan aya lima ta na mala ta ko ma'aikaci ne a takardar da ake cewa offer yan ba shi condition sharaɗi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka dauka ma'aikaci ya kamata ya zo aiki karfe takwas kada ya tashi sai lokacin tashi akwai ma'aikatan da ke zuwa sai sun ga dama ƙarfe goma sha ɗaya tara sun ci amanar awa goma awa uku ta tafi a banza gashi kuma ko bai faɗa ba karɓan wannan sharuɗa ya kamar ya faɗa ne bilisanil hal sai mu ce lima ta na mala ta fa’alo masu harkar mota ina za ka tafi zan tafi Abuja ne zan tafi Lagos ne ka biya kudin motar Lagos misali daga Kaduna da ya kai ka ga jaba sai maka juye ni ba kudin jaba na biya ka ba na biya kudin ibadan na Lagos dan me ka yi min juye duk yana daga cikin lima ta na mala ta fa’alo me yasa kuke faɗin abin da ba kwa cikawa me yasa ba za ka ce a'a abin nan ba zan iya ba ko kuma a'a da sharaɗi na ce da ke zan ka Legas amma zan iya maka jiye a hanya in fahimci haka kai ma ka fahimta dan ka mutunta ni ko ba ka fahimta ba ne kila ba shi da kafa mai lafiya ya zauna yana Allah Allah ne a saukai tafi ka ce da shi saukanan ka saba alkawari waɗannan daga cikin misalai da yawa da ya kamata mu dawo domin idan qur'ani in ba shi bane mana jagoranci zuwa gade to me zai mana jagoranci kuma daga cikin makasudin wa'azi da tafsiri a watan azumin ramadan kiya a jira mu zuwa ga littafin mahalicin a nuna mana hanya don mu gudu tare mu tsira tare Allah ka taimake mu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah kyamar kyama ta girmama agun ubangiji a ce kuke faɗin abin da ba ku aikatawa inna Allah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوم إن الله تبت للي ألا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوم وانا ita آية تهدو ta hudu a cikin wannan sura mai Lallai Allah yana son waɗanda suke yaƙi suke gwagwarmaya domin ɗaga kalmarsa sahu ɗaya ka annan kai kaci su bunyamin gini ne marsusun ɗaya kan ɗaya shine marsus yanzu ga wannan gini na wannan masallaci ne albarka ai marsus ne bulo ɗaya kan ɗaya sun haɗu anane a jingine a ɗanfare da shi ne marsus kenan da aka ake cewa rusus sufu kuma tarasu duk kalma ɗaya ce a da haka Allah yana son waɗanda suke yaƙi tsawon guda kai ka ce gini ne ne ta haka ne wasu malamai kan karanta wannan mahata wajen sallah in kuka tsaya sallah a yaƙi kuke kuna yaƙi da zuciya kuna yaƙi da shaidan to kada tsawon ku ya karkace aya ta gaba وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توبونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال موسى كتنا لوكتنا النبي موسى بن مريم عفوا بن إمرأة dan uwan annabi haro annabin da aka ambace sau 136 qur'ani musa Allah ya yi magana da shi ya ce wa kallamallahu musa taklima annabin da aka ba shi attaura annabin da aka bashi shi tis a ayatin bayyana ayoyi guda tara an bashi hannu an bashi shi kwarkwata an bashi shi ruwan dofana an bashi shi jini an bashi ayoyi daidai guda nawa tara mafi girman annabin da aka aika ma banu isra'ila kenan arafton to Allah ta'ala na cewa lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanensa ne ce musu ya qaumi ya ku mutane na limatu ne dan me kuke cutar da ni an gane ko dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasul alaikum alhali kun san ni manzon Allah ne gare ku falamma zagu a lokacin da zagu suka karkace shine zagu kenan a zaga laukul sai Allah ya karkata da zuciyarsu ashe sun zaɓarwa kansu ɓata ne sai ɓatar da su shi sa kullum musulmi ke addu'a na cewa rabbana la tuzigh mai bana. haka kawai Allah ba zai ɓatar da kai ba ya ba ka shirya to sai ka zaɓi ka ɓace kai ke sallah to yana ka a'a kana gani ana sallah ka zaɓi ka je kallon world cup ana sallah ka ƙi ka rufe kunninka ka je gun kallon ana maci waye zaɓi halaka ana ya baka hankali so sai mutum ya kiyaye falon ma zagu lokacin da suka bauɗe suka karkace a zagallahu kulubun sai Allah ta'ala ya gotar da zukatansu wallahu la yadda alfasikin Allah baya shiryar da mutane wanda suke fasikai وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى بن مريم تسنى لوكة عند النبي عيسى بن مريم بعد الله بقى isa ɗanwa ba ɗan Allah ba Allah ba shi da ɗa bai kamata kuma ya ɗauki karɓi ɗa ba anna ya kono lahu waladun walam takun lahu sahiba da kaka Allah zai samu ɗa ban ba shi da mata ya kuma ce lam yalid waladun saboda wannan sako ne babba ga duk mai cewa isa dan Allah ne jahili ne bai san ma annabi isa ba annabi isa ba dan Allah bane bai kuma ce shi dan Allah bane kirkira masa akai kawai wa iz qala isa ibn maryam lokacin da annabi isa dan maryam wanda Allah ya kira shi a qur'ani wajen sau nawa sau 25 ya kira shi ruhullah ya kira shi kalmar Allah ya kira shi isa ya kira shi almasih mai yawan albarka wannan annabi in sake mai da ba kaɗan an yi masa ƙarya yadda ba ka tsammani an ce dan Allah ne an ce Allah ne ya tashi daga matattu kaza kaza kaza kaza wanda in kana ma dirasun shi kansa littattafan bible sai gashi durudu ne cikin abin da aka faɗa game da shi idan kana drafa al-buqara to ba muhallin wannan bane wannan wani lokaci muhallin ne kuma li'anna shay'a bi shay'i yuzkar annabi musa annabi isa ɗan maryam lokacin da ya ga banu isra'il yace ya bani isra'il ya ku banu isra'il ƴaƴan isra'il wane ne isra'il shine annabi yaqub kirarin ta kenan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il la ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzara lokacin da ya gaya musu yace ya ku banu isra'il ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan mai gaskatawa lima bayna yadayya mai gaskata abin da yazo gaba gare ni min at-taurati na daga at-taura kaga kenan annabi Isa ya tsakanin annabi Musa ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kaga sai yake cewa ina gaskata abin da ya zo kafin na zo menene ta ce mina taura daga attaura attaura shi ne littafin da aka ba annabi musa da fata an gane ko? to ina gaskata shi sannan kuma wa mabashiran bi rasulin fi min ba a wa ina mai ba da bishara game da wani manzo da zai zo bayana sunan shi ahmadu shine annabi muhammad wannan saƙo almajiran annabi isa ɗan maryam irin su barnabas ko barnabe a gospel ɗin sun tabbatar da cewa a eh, yesu almasihu a gabanmu ya yi bayanin annabin da zai zo a ƙarshen zamanin sunan shi annabi ahmadu shi suke faɗa a yaren wato asalin hebrew preclatus kuma inda kuna nazarin bible to ku je ku ɗauki tsohon alkawarin littafin ainihin wato deuteronomy 1818 kubuwar shari'a a cikin tsohon alkawari genesis exodus leviticus numbers deuteronomy ku karanta da kyau dalibin ilimi da malamin musu ya kamata ya faɗaɗa sa a kowane irin janibi ya ɗauko komai ya kawo shi ya masa wanka irin na musulunci ya musulunta da karatu inda za ku karanta za ku ga karara an yi bayanin bayanan manzo amma suka canza suka juya suka hargitsa addinin shi yasa al-allamatu ibnu Allah ya rahamshe shi ya rubuta littafi al-kalam ko al-qawl haula man baddala din magana karara wadda ke caccakar waɗanda suka canza addinin annabi isa dan maryam to da haka ake zuwa suke bude makarantu suna gaya mai 'ya'yan musulmi annabi isa dan allah ne sannan kuna kwace aya kuna kai musu su gina makaranta ku kwashe ayyan musulmi ku kai musu haka sai ku rufe ido ai addu'a kuma ayyan musulmi su rufe ido din la tus'alunna amma kuntum ta'malu duk wanda suke wannan wani la yajuz qur'ani na gaya maka ga musulunci ba gaskiya aka faɗa ba sannan ka ɗauki ɗan musulmi wai mun kasa tara kuɗi mu gina makaranta tamu ne duk abin da ake karantarwa da kwamfuta da science da engineering da wane ne wane ne mu ta toka ce ba za mu iya ba ne amma mu ɗin ne kuma za a gina islamiyya ka ga muna kin kai 'ya'yan mu in an kai ma a ƙibiyan kuɗin laraba ɗin nan baya faruwa ne muna da matsala cikin rayuwar amma wasu annabi isa dan Allah ne sai ku kwashi ƴaƴa ɗuu a kai musu wai za su iya turanci turancin ne da turanci za ka shiga kabari duk tsara turancin kamar zakara in ba ka da imani da ƙur'ani da hadisi ba inda za ka tafi Allah kyauta saboda haka sai ce ina muku bishara game da manzo da zai zo gaba gare ni sunan shi ahmadu annabi muhammad kirsa amma falamma ja'ahum bil bayyinati qalu su sihrun mubin lokacin da shi annabi ahmadu ya zo musu da hujjoji da suka ce kai sihiri ne ai ba shi bane sun san kuma gaske ne uwarmu Nana na safiya ‘yar huyai ibn al-akhtab shugaban ƙabilar yahudan banin nadir a madina take cewa wallahi duk cikin ‘ya'yan babana ba wanda yake ji da so irina kuma muna madina na ji suna bayanin wani annabi zai bayyana a ƙarshen zamani ta ce ran da manzon Allah ya zo madina babana yana cikin waɗanda aka je aka tarbo shi amma da ya fahimci ashe ba ba yahude ba ne balarabe ne sai ki ya ce kai ba shi ba ne da, ilaha illallah ta ce da shi da ankal dina amina abu yasir suka je taron manzo Allah ta hanyar da ya shigo ta qurban nazil in ka san madina qurban musulacin quba kawai ta ce sai naga babana ya dawo ya murtuke fuska ransa a ɓaci hankalinsa a tashe saboda ganin annabin da suka ce zai bayan za mu yi imani su suka bin ashe ba bai hude ba saboda tsabar gaba da ƙiyayya suka ke shi sun kuma san gaskiya ne ji an bil bayyana ta qalu haza sihrun mai mafi kawai sai na ga ya dawo hankalinsa a tashe da shi da baffana abu yasir na je kusa da shi ina masa maraba sai shure Allahu akbar sai na ji baffana ya tambayi ubana yace a hadha huwa sai ce eh huwa huwa shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce wa madha a la to menene plan ɗinka game da shi me ka shirya sai ce adawatuhu ma baqaitu adawatuhu ma baqaitu zan yi gaba da shi muddin ina rayu duk karkashin mai falamma ja'ahum bil bayyinati ƙalo haza mai khalas to kai ma kada ka yadda gaskiya ta zo maka saboda dan malam wani ne ba ɗan garin ku ne, ko ai yaro ne yaushe fara karatu yau ai mu ne aka san sai kai kama da yahudawa inda dai gaskiya aka faɗa a gaskiya ta girme ka in ka kai ƙasa tsufa to gaskiya ta girme yi alhaqqu maqbulun wa in jahili ji abdullahi na kwando yace wala yuta'u alimun fi batili wal haqqu maqbulun wa jahili an gane ba abin malami akan banna kowaye shi ita kuma gaskiya ko daga jahili ne karɓarta ake amma yahudawa saboda gaba sai suka ki Allah ya ce da mu me falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da shi annabi ahmadu muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo musu da hujjoji qalu suka ce hadha sir mubin wannan sihiri ne wanda yake a fili karara wa man azlamu ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام نعم والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أتكم وانا آية ميلمبا بقي ديدي أتكم وانا سورة ميلمبا ستين دقايا الله يتي وانيني يسزا لنتر كنسا ممن افترى فيدا واندي كيركيري كريا على الله يقى الله يكيركيري كريا يدنين تاما الله wa huwa yud'a alhali shi dinnan kuma ana kiran shi kiran islam zuwa ga musulunci wallahu ku sani lalle fa Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin baya shiryar da mutane azzalimai Allah ka tsare mu daga zalunci yuriduna يريدون ليطفئوا نور yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi ko mutimmun nurahu wani alarar mai karanta mutimmun wace ruwaya wanda su ne daga hannun cikinku wallahu mutimmun nurahu wace ruwaya wanda ke hannunka a ƙura wallahu mutimmun nurihi to alarma wata rawaya ce mutumin nurahu tawayar imamu wa daga wa anwa an al madani ya cikakken sunan warf mukan yi tambaya lokacin karatu wa zai gaya mini cikakken suna warf ai kirari ne warf wai mutum ne fari sal saboda tsananin farinsa ake ce masa warf kamar da yake kiran ainihin ɗaya almajirin sa ɗalun shine isa ibn mina ba shi bane ba shi bane isa ibn mina qalun ɗalun an kira shi qalun li jawdati qira'atihi sa'id ibn wa a sake tunatowa dai sai maza maza mu kammala suran kar lokaci ya ƙure ko Usman bin Sa'id al-Masri Usman bin Sa'id al-Masri warsh المجد هو نافئ المدني يتفي والله متم نوره هو الله متم نوره يتكم النروار واي متم نوره كيني هنونكو اي روار واي حف حف دوا حمزة كما لا حف عن عاصم شيكم عنوا نعم أم أدم نجود الكوفي جميل جزى الله بالخيرات أن أئمة لنا نقل القرآن أذبا وفلسلا نرتبنا قراءة شهر الرو كتبتو نعم يوان تيمو ونن ينكي نويت أفريكا وترواية في شهراني أعفني ورش أما ينزمي عكي دي وانتي أمو سبقة دمزكي kun guje ma warsu wallahi wahala ke gare ta yau dama an ka ci zomo ka ci guru aiko wasu malamai suna cewa ka saba da ruwa da tafi shara a kasar ka duk mun taso a ruwa imam warsu kamar ta saboda ƙa'idodin da ke ciki ake gani ka san mu neman lubus lubus ne an kuma zo garwar imam hab kowanne daidai ne almuhim ka san me kake yi da fata an gane ko Allah yake huwa allazi arsala rasulahu la yuriduna li yutuna Allah bi afwahihim su waɗannan kafirai so suke liyutfi'u nurallah wai su ɗice ko kace su bice ko kace su kawar da hasken Allah wai da bakin su kaji an yi musulunci zargi a ce musulunci addini ta'addanci ne qur'ani ya tsananta wa mace wai su burinsu su kawar da hasken Allah da bakinsu su yau ba za ku iya bai wanda ya ce zai masamaniya kake kaki bismillah jarraba he who speaks at the sky that is his faith suka ce wanda ya kaki zai bata fuskarsa man basaka fi sama lattaka wajhahu ko ka jarraba ne so musulunci ya fi karfin masamaniya su burin su wai su kawar da hasken Allah da bakunan su amma wallahu mutimmu nuri ko mutum nurahu Allah mai cika haskensa ne walau kana al-kafirun ko da kafirai suke aya ta gaba الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي ألا شيني ونند أرسل رسوله يأيكو دمنزنس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى دشريه wa haq da addinin gaskiya wanda shine musulunci li zahirahu domin Allah ya bayyana shi musuluncin ala dini kulli akan kowane addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun ki ba shi ko muna gani kuwa wallahi musulunci yana mamaye duniya inda baka tsammani har wata jarida ta kirista na cewa a Najeriya kawai kafin mutum daya a ubillah ya yi ridda ya bar musulunci mutum goma sun bar kirsanci zuwa ga addinin musulunci tare da kudin da musulmi ke kashewa sauran muke kashewa kai suke kashewa ba ma kashe, wahalar da suke yi ba ma yi idan ka san addinin na Allah ne haka za ka je kasashen waje irin su america da turai ka ga ana sayar da coci wallahi mala amai da su masallaci kayan ubangiji saraka kai kokari ka rike wannan hanya da kyau bisa ilimi bisa bincike karka zama ne dan musulmi ne ka mm, eh dan musulmi na yadda abin farin ciki ne amma dan musulmi mai bincike ne musulunci ne mai karanta shi ba kawai dan musulmi al'ada in yi abin da naga mutane ke ba kai komai da dalili an gina mu ne akan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin da kai ragon lokacin ce na kala sauraka Allah mai cika sa ne ko da mushrikai sun ci gaba malam يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنزيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نعم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون to a lokacin da surar ta zo karshe karshe kuma sai ta ji yadda aka nan magana zuwa ga wata hanya da take ba mutum riba duniya da lafira aka ja hankalin mu zuwa ga abin da shine mafi cancanta mafi alkhairi mafi gwaɗi mafi riba gare ka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratan tunjikum min azabin alim ko kuna so na shiryar da ku zuwa ga wata harka ta kasuwanci wadda za ta tseratar da ku daga azaba mai raɗi amsa eh ya Allah muna so to ga bayani tu'minuna billahi ku yi imani da Allah Allah mun yi imani wa rasulihi da manzansa wa tujahidun sannan ku yi gwagwagwa da jihadi da fafutuka fi sabilillah wajen daga addinin Allah ku yi haka bi amwalikum da dukiyoyinku kaga dukiya yake kaga mota dukiya ce hularka dukiya ce rigar ki done dukiya ce gol din ya mace dukiya ce duk abin da ka mallaka dukiya ce kenan idan ka bada kofi na ruwa aka sha aka ji karfi aka kira mutane zuwa ga Allah ka bada dukiyarka ba sai kudi ba ro cash wata mata an yi kira zuwa ga jihadi a Baghdad zamanin Ibn Nasir tace ya Allah ba abinda na ba abinda na mallaka sai gwalagwalai na ya Allah na sayar da ku a dauki kudin aje ai jihadi ya kai ibn nasir hada alladhi amliku fi dunya a sayar a ba masu jihadi la'alla Allah yarhamuni idza mit wa dakhaltu qabri na roƙon ka ya Allah ran da ka fada ta ta taɓa haƙarƙari ka haƙarƙari na ya taba kasa ƙabari na ko Allah ka kalli wannan aikin karhamshe ni ka jikata ya Allah ya rab ya rab karkai rowa wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sauraka Allah ta'ala na cewa <clears throat> ku ciyar da addini gaba bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunanku ko rawukan ku ba da ranku ko ba da lokaci yanzu misali muna cikin watan ramadan yanzu tafsirin ramadan masha Allah ko ina ka je kaduna yanzu tafsiri ake masha Allah kusan duk kasar hausa yanzu alhamdulillah to amma a ƙauyukan kaduna garin gwarawanmu da sauran yankuna ƙasar kano ƙauyuka ƙauyukanmu a katsina ƙauyukanmu a zaria ina ne ake samun matasa su je su kwana a wurin kaga bi an fasa yanke ta haka muna kira ga masu kuɗi ga waɗanda ke da hali yadda gari ke cika ana tafsiri ana yawan sa a rediyo a kashe kuɗi da yawa wani abu ne mai kyau madadin yawan kashe kuɗi a talabijin tafsiri kamar ga ɗin da misali a uzurla Allah gyara zukatanmu wallahi inda za a je a ce to yara guda uku matasa daga nan kaduna misali ku je wani ƙauye a kaduna state ku je ku yi kwana talatin abincinku abincinku in kuna da iyali ga abin kwana talatin ku je ku karantar da su addini tasirin ba kaɗan ba ne Allah na ga an yi wannan a jihar Rivers san Port Harcourt lokacin da na taɓa zama a wurin shekaru aro aro mutanen Pakistan ne wasu su injiniyoyi ne wasu masana kwamfuta ne abinda suke da Ramadan na zuwa duk sai su ɗauki hutu daga ofisoshi ba 'yan Najeriya ba ne wallahi in suka shiga ƙauyukan ogun irin su korokoro da lumini da taba da bunu banga da tanga tanga din nasu misali na zauna a yankin sai ka ga kafin ramadan ya kare an samu mutum ɗari su musulunta ɗari biyu su musulunta ya fi tasiri da a zauna a gari an cika kowa da 'yan akara makallawa shi misali nam abu ne mai alkhairi amma ga jihari shine bi an fasikun da rauna gidajen kurkuku aje gidajen marayu aje matan da aka mutu aka basu da jarirai marayu a ba su agaji musamman a wannan wata na ramadan a kai musu agaji da taimako shine bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun haka din shine musu alkhairi gare ku in kun kasance kun sani خلاص سبحان ربك amma العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alaikum wa ورحمة wa وبركاته